Jama'a masu kalamu da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wani lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na yau Asabar. Muna 22 ga watan Rabi'u Lawal shekarar Hijiriya ta 1445 wacce ta yi daidai da ranar bakwai ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023. Masu kallon da sauraron mu tare fatan kun wuni lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. inda za mu fara bayyana muku da cewa shugaban gwamnatin wucin gadi prime minister ali muhammad lamini zen ya dawo gida niger biyo bayan ziyarar aikin da ya kai a birnin wagadugu na kasar burkina faso alhaji bisu abubakar ya duba mana irin abubuwan da ya kai shi a can kasar ta burkina faso A daidai lokacin da ya iso a babban birnin kasar ta Burkina Faso, Firaminista na kasar Nijar Ali Muhammad Lamin Zen ya samu kyaukyawan tarbe daga ministan kasa, ministan kwadago mai kula da kariyar ma'aikata a kasar ta Burkina Faso. Bayan wannan tarbe kuwa sun yi wani zama na keke da keke a su a babban zauren shawara na hilin jirgin na birnin Wagadugu. Jim kaɗan bayan haka ne Firaminista ali muhammad lamin zan da tawagarsa suka yi tsinke zuwa fadar shugaban kasar burkina faso inda a can suka samu wata ganawa da shugaban kasar cewa da kapitan ibrahim traore bayan sun kammala wannan ganawar firayim minista ali muhammad lamin zen ya yi bayani akan abubuwan da suka samu suka zanta a kai inda ya ce su mai da hankali ne ka a kan kyaukyawar hudu da take tsakanin niger da kuma kasar ta burkina faso sannan an tattauna dangance da sha'anin tsaro da kuma kokarin bunƙasa zirga-zirga ta al'ummomin kasashen guda biyu da su da kadarorinsu da ma kokarin bunƙasa tattalin arziki da kasuwanci a tsakankanin kasashen baki ɗaya. bayan haka ne firaminista ali muhammad lamin zan da tawagarsa suka isa a fadar firaminista na kasar burkina faso cewa da apolinar kelem wanda suka samu tattaunawa da shi akan abubuwa da dama da ke karkashin kyaukyawar hudar ke tsakanin kasar burkina faso da kuma kasar niger bayan sun fito daga wannan ganawar firaminista ali muhammad lamin zan ya amshi tambayoyin 'yan jarida inda ya musu bayani a game da irin yadda burkina faso da kuma niger ke kokarin kara dankon zumunci a tsakankanin su da kuma shimfiɗa hanyoyi waɗanda za su taimaka musu wajen yakar ta'addanci da wanzar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a duk tsakanin ƙasashen baki ɗaya ali muhammad lamin zan bayan ya kammala wannan ziyara ya samu dawowa a nan gida nijar ɗazu-ɗazun nan da yamma Ministan kula da sha'anin kasuwanci a Nijar Saidu Asman ya kira wani taron manema labarai wanda ya fitar da sanarwar yadda hukumomi suka tseda farashin buhun shinkafa kuma an tseda shi a farashi mai rahusa kamar yadda za ku ji yadda sanarwar ta kasance kamar haka. Hukumomi sun